jerin takunkumin da ecowas ta bawa nishar da barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar ta ayyana don mayar da hambararren shugaban kasa kan kujerarsa su ne masababban yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin najeriya da nishar lura da rashin dacewar faruwar wannan al'amari a tsakanin waɗannan ƙasashe da tun fil azal ake kiransu ɗan juma da ɗan jumai yasa jami'an diflomasiyya suka dage da tuntuɓar ɓangarori domin warware zaren rikicin da ya sarƙe kuma a cewar gamayyar kungiyoyin haɗin kan al'ummomin Najeriya da Nijar, jakadan Najeriya na kan gaban waɗanda suka yi rawar gani a yunkurin daidaituwar al'amura. Mafari kenan suka ba shi lambar yabo. Muhammad Roja shi ne jagora a wannan tafiya. Mai girma ambasada bai zauna ba tsawon shekara ɗaya kullum yana kan hanya, sabida ya ga tsakanin najeriya da nijar an zauna lafiya an ci gaba da zama irin na 'yan uwantaka da zumunci saboda haka muka ga ya kamata a ce mun nuna mishi abin da ya yi mun gani da idanunmu 'yan najeriya da suke nan kowa ya yaba da irin rawa da ya taka Taron da aka yi a makon jiya a Yamai a tsakanin hafsan hafsoshin Nijar da takwaransa na Najeriya na daga cikin nasarori masu nasaba da ayyukan tuntubar da jakadan Najeriya Muhammad Sani ya gudanar a ƙoƙarin farfaɗo da hulɗa a tsakanin ƙasarsa da Nijar. Da yake karɓar lambar yabon da aka bashi, jakadan ya jaddada girman dangantakar ƙasashen biyu. Dukkanmu a Nijar da Najeriya an haife mu ne a cikin dangantakar nan. so idan aka haife mu a cikin dangantakar nan mu ba mu isa mu ce za mu raba kasashen nan biyu ba a cikin hafsoshin sojojin niger na yi makarantu da yawa da kaman kusan mutane hudu ko biyar a cikinsu kuma yau suna gwamnati dole ne muka ga abin da ya taso dole ne mu shirya dole ne mu ƙara ƙarfafa dangantakar nan da yake tsakanin mu da niger in Allah ya mun fara kenan ba za mu bari ba sai kuma ya dawo yadda ya kamata. Ƙungiyoyin sun kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan shugabannin ƙasashen Nijar da Najeriya dangane da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu riƙe da lamuran mulkin al'ummomin da ke tamkar anta da jini. Ummu Salma Yahaya mamba ce a gamayyar waɗannan ƙungiyoyi. Da kin da Najeriya in duka guda yake a waje na, Kuma kowane shugaban ƙasa duka su bin su tuna akwai ranar da ba wata inuwa sai ta Allah kenan nauyi ne wanda Allah ya hauda musu kenan kowane ya san da yadda ya kula da abinai. Nijar da Najeriya masu iyakar da ta haura kilomita 1,500 na da alaka a fannoni da dama. Ko baya ga hulɗar da ke tsakanin su a ƙarƙashin inuwar sai da yawo, ƙasashen biyu na tafiyar da harkokin rayuwar al'ummomin su a ƙarƙashin hukumar haɗin gwiwa ta Nijar Najeriya Joint Commission. haka kuma suke da haɗin gwiwa a rundunar ƙasashen tafkin chadi ta gtf mai yaƙi da boko haram kamar yadda a ɗaya gefe dakarun najeriya da nijar ke haɗa kai don fatattakar 'yan bindigar da ke addabar jama'ar garuruwan iyaka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar